This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau lahadi 29 ga watan disamba shekarar 2024 mahmud lalo ne tare da hawa sharif a cikin shirin namu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 3 kenan agogon ghana kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya da sanyin safiyar lahadin nan wani jirgin saman fasinjan boeing 737 ya yi hadari a ƙasar koriya ta kudu wani samame da sojin isra'ila suka gudanar da ya kai mayakan hamas ya tilasta rufe wani babban asibiti a arewacin gaza shugaban rasha vladimir putin ya nemi gafarar ta faransa na azerbaijan to kanin labaran duniyar kenan mazauna garuruwan da ke kan iyakar najeriya da niger na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan cece-kucen da ake yi tsakanin hukumomin kasashen su biyu dangane da zargin samarwa sojojin faransa matsuguni a najeriya zargin da hukumomin kasar suka musanta ce akwai sojoji na faransa amma dai gaskiya mu ba mu gansu ba amma sojoji namu sati biyu da sun kauce ma mun gansu hannun gaskiya motoci da yawa a jamhuriyar nijar din har ila yau an kammala wasan kokawar gargajiya inda sabon zakara ya bayyana bayan doke mai rike da takobin wato abdu kadiri za ku ji wani ne sannan muni barma zai shigo mana da shirin dandalin 'yan jarida wanda shi ma ya duba batun tankiyar diflomasiya tsakanin najeriya da nijar amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa sharif A yau Lahadi wani jirgin saman fasinja ya kama da wuta bayan da ya kuskure hanyar shi a wani filin jirgin saman ƙasar Koriya ta Kudu inda ya bangaji wata katangar kankare lokacin da giyar gaba da ake sawa yayin saukar jirgin ta ki aiki. da dama daga cikin mutane 181 da ke cikin jirgin sun mutu a hadarin da ya kasance mafi muni da bangaren sufurin jirgin saman kasar ya taba gani jirgin saman fasinjan na jeju ya yi hadarin ne a sa'ilin da yake kokarin sauka a garin Wuhan mai nisan kimanin kilomita 290 daga kudancin birnin Seoul. ma'aikatar sufuri ta ce jirgin na samfurin boeing 737 takwas sifili yana da shekaru goma sha biyar ya kuma dawo ne daga bangkok yayin da hadarin ya afku da misalin karfe tara da minti uku na safiya. strike shugaban hukumar kashe gobara a kasar koriya ta kudu lee jong kenan yake cewa muna tunanin tsuntsu ne ya janyo hadarin ko kuma yanayi mara kyau amma nan gaba bincike zai bayyana mana abin da ya haddasa hadarin hukumar kashe gobara ta koriya ta kudu ta ce akalla mutane 177 mata su 84 da maza su 82 da wasu mutum 11 da ba a gane jinsinsu ba a nan take suka rasa ransu A ranar Asabar Yukurin ta ce ta kai hari kan wani wurin ajiye makamai na jirage marasa matuki a yankin Oriol na Rasha. da ta ce ya karya lagon rasha matuƙa wajen kaddamar da gaggan har-hare na jirage marasa matuƙi a kan ukraine babban janar ɗin sojin ukraine ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar telegram cewa dakarun saman ukraine ne suka kai wannan harin sanarwar ta kara da cewa a sakamakon harin an yi nasarar lalata makekin ginin kankare na wurin ajiyewa da gyaran jirage marasa matuki samfurin shahid kamikez ya ce wannan aikin da sojoji suka gudanar ya yi matukar rage karfin makiya wajen kai hare-hare ta sama da jirage marasa matuki kan gine-ginen fararen hula a ukraine Moscow ta ta ce ufan ba dangane da kai harin. Rasha ta rika kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuki a Ukraine a tsawon watanni 34 da ta kwashe da mamayar da ta yi wa Ukraine. wani samamai da sojin isra'ila suka gudanar da ya kaikaici mayakan hamas ya tilasta rufe wani babban asibiti a arewacin gaza ya kuma kai ga tsari daraktan asibitin cewar jami'an hukumar lafiya ta duniya da na lafiya a yankin a ranar asabar jami'an lafiya na yankin Falasɗinu sun ce harin da aka kaiwa asibitin kamal adwan ya tsaye da komai cak lamarin da ya kara haifar da tsananin halin ayyukan jin kai a gaza Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗa cikin dare ta kafar sadarwa X kan hare-haren da Isra'ila ta kai da sanyin safiya kan asibitin na Kamal Adwan cewa ya jefa asibitin guda ɗaya tilo babba wajen samun magani a arewacin Gaza cikin garari. Rahotanni da aka fita a farko-farko sun nuna cewa an ƙone mahimman ɓangarori na asibitin ka kuma lalata su a yayin samaman. hukumar ta who ta ce har yanzu akwai ma'aikatan lafiya su 60 da marasa lafiya su 25 da ke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai a cikin asibiti da ya hada da waɗanda aka sanya wa na'urar tallafawa numfashi ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan gaba kaɗan za mu kawo muku shan labaran duniyar amma bari mu fara da wannan rahoto daga Najeriya. almomin da ke zaune kan iyakokin najeriya da jamhuriyar nijar sun ce ba su taba ganin wani jami'in sojin fara fata ba a yankunan su ya lokacin da suka kwashe suna fama da matsalar ayyukan 'yan ta'addan lakurawa wannan na zuwa ne lokacin da ake ci gaba da kace na ce kan kalaman da shugaban gwamnatin soji a nijar ya yi a kan shirin najeriya na samar da sansanin sojin faransa a najeriyar zargin da hukumomin kasar suka musanta Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. To al'ummomi da ke zaune kan iyakokin kasashen biyu watakila su ne kan iya kasancewa na farko da za su iya ganin waɗannan sojojin idan sun shigo Najeriya. kuma kan haka ne na ziyarci wasu yankunan da ke iyakar kasashen biyu ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya domin jin ta bakin mazauna wuraren sunana abdullahi adamu abubuwan da sauki don gaskiya an yi lokacin da gaba ɗainan nan wala baka iskan ma kowa gaskiya amma yanzu kaga gaskiya abubuwa da dama dama gaskiya alhamdulillah an ce akwai sojoji na faransa amma dai gaskiya mu ba mu gansu ba amma sojoji namu sati biyu da sun kauce ma mun gansu hannun gaskiya motoci da yawa sun zo akwai wani kauye ce da aka ce ma alkasun sun je wajen sun yi operation adam umaru jima jiman gaya na ruwa ruwa muke eh to kamar can yankin mu lalle ba turawa ne ba kamar dai suna tawa kamar yan bindigara suna shiga cikin daji ne amma lalle mu suna ba su bi dai suna bi cikin daji ne ba ga sojoji farare ba a ba mu gansu ba gaskiya mu dai can wajen mu ba su zagaya can lalle ko da suna shiga dai mu ba mu gansu ba har ma waɗanda ke yawon kasuwanci daga Niger suna shigowa Najeriya sun ce ba su saba ganin wani abu mai kama da sojoji fararen fata ba tun daga cikin Nijar har zuwa Najeriya. Sarkin watanku da laboda Nijar yankin kwanni. Awo laboda ka ta nan an duwatsun kunga. Kuna ganin ma'aikata waɗanda irin kwarare waɗanda wasu ƙasashe ba 'yan Najeriya ba tsakanin Nijar zuwa nan. A ni Allah bai gwada min su ba. Akwai wanda ka ji a ce ya taɓa ganin su? Ban taɓa gani ba wani bai ce min ya gani ba. Zan ƙarya. to sai dai a cewar wasu matsalar ɗan ta'addar lakurawa har yanzu bata kawo ba sunana kabiru muhammed ruwa wuri don ko jiya da yamma misalin karfe shidda na yamma wa'yansu sun biyo mu muna nan gona sun ka wuce da su biyu da mashin da bindigoginsu sun kai nan yamma wajen ba gida to wannan kalubalen muna fuskantar shi gaskiya shugabannin al'ummomin sun ce dangantakar mutanen kasashen biyu kyakkyawa ce kuma wannan batun ba zai sauya ta ba domin yan uwan juna ne sunana aminu ali ibrahim sarki mamballe gudu local government sokoto state <clears throat> dangantakar mu da jamhuriyar niger an tashi tun daga uwaye wadda kakanni da uwaye akwai hulɗa ta auratayya akwai hulɗa kuma ta kasuwanci akwai hulɗa kuma ta ɓangaren kiwo da mun ka isku har yanzu abubuwan suna na ana yi duba da cewa wanzuwar 'yan ta'addar lakurawa a cikin yankunan da ke iyakan najeriya da jamhuriyar nijar kan iya saka ayar tambaya akan yiwuwar hannun kasashen ƙetare wajen tayar da zaune tsaye a najeriya kamar yadda shugaban gwamnatin soji ta nijar ya furta ya sa na tambayi wani ƙwararre mai bibiyar lamuran rashin tsaro a yankin afirka ta yamma dr murtala ahmad rufa'i na sashen nazarin tarihi da harkokin kasashen waje a jami'ar usmanu fodo da ke sokoto ko wannan batun na lakurawa na iya gaskanta wannan hasashe lakurawa sun shekara suna cikin shekara su ta takwas a wayannan wurare sa'an nan kada mu manta ba a wannan wurare kaɗai suke ba idan yanzu misali a ce lakurawa sun zo sun zauna a kan iyakokinmu saboda a yaƙi Nijar inda suke a Benin me za a iya cewa ba ma lakurawan ba akwai wasu ƙungiyoyi na ta'adda waɗanda ke a wurare da yawa kuma alhamdulillahi a kwana-kwanan nan mun ga yadda gwamnatocin najeriya da jami'an tsaro suka ɗauki wannan matsala na rakurawa ba da wasa ba kaga idan a ce lallai najeriya haɗa kai ta yi da faransa saboda a kawo su a yaƙi nijar ban ga abun da zai kai ga sojan najeriya je hada da lakurawa ba duk da waɗannan kalaman da martani da wasu mutane ke mayarwa mahukunta najeriya na ci gaba da kokarin fatattakar 'yan ta'addan lakurawa kamar yadda na shaidi girki jami'an soji a yankin gudu inda nan ne ake jin cewa cewa na cibiyar lakurawa take a najeriya da kuma yadda sojojin sama da na ƙasa ke kai musu hare-hare a iyakokin ƙasashen muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar shugaban rasha vladimir putin ya nemi gafarar takwaransa na azerbaijan kan abin da ya kira abin kai da ya faru biyu bayan faduwar wani jirgin azerbaijan a kazakhstan da ya yi sanadiyar salwantar rayukan mutane 38 kremlin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa makaman tsaron sararin samaniya na barin wuta ne a kusa da grozny babban birnin chechnya sakamakon wani harin jirgin sama mara matukin ukraine lokacin da jirgin ke kokarin sauka jirgin ya tsaya daidai lokacin da dakarun tsaron saman rasha suke harbo jirgin saman na mara matuki na ukraine fadar kremlin ta bayyana neman gafara daga shugaba putin zuwa ga shugaban azerbaijan ilham aliyev ganin cewa lamarin ya faru ne a harabar sararin saman rasha jirgin saman da ya taso ne daga baku babban birnin azerbaijan zuwa grozny a lokacin da ya soya akala zuwa kazakhstan ya rikito a lokacin da yake kokarin daidaita sauka a ƙasa mutane 29 sun tsallake rijiya da baya inda suka tsira da ransu Shugaban Belarus Alexander Lukashenko ya yi afuwa ga mutane sama da ashirin da masu fafutukan kare hakkin bil'adama suka bayyana da bursunonin siyasa cewar wata sanarwa da aka wallafa a shafin sadarwar shugaban ƙasa a ranar Asabar. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da shugaban ke ganiyar gasa wa jama'a gujiya a hannu a shirye-shiryen zaben raba gaddama na shugaban ƙasa da ke tafe a wata mai zuwa da ka iya tsawaita mulkin Lukashenko na tsawon gwamman shekaru. jami'an belarus dai ba su bayyana sunayen waɗanda aka yi wa afuwan ba to amma sanarwar da aka wallafa a shafin sadarwar shugaban ƙasar ta ce dukkan waɗanda aka sakan mutane ne da suka aikata manyan laifuffuka sanarwar ta ƙara da cewa rukunin waɗanda aka sakin sun haɗa da mata su goma sha ɗaya sannan akwai wasu su sha hudu daga cikin waɗanda aka yi wa afuwar da ke fama da cututtuka masu tsanani. To a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a jamhuriyar Nijar an kammala karo na 45 na kokawar gargajiya ta bana a garin Doso. Wasan da ya samu halartar shugabannin gwamnatin Nijar Mali da Burkina Faso. inda abba ibrahim na babban birnin yamai ya karbe takobin gasar daga hannun sarkin 'yan kokawa abdu kadiri mai lakanin isaka isaka na doso wanda ya lashe takobin a can baya har shida kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da haruna mamman bako ya aiko mana. Iri yadda ta kaya kenan a wannan lahadin a garin Doso a hilin kokowa Salma ɗan rani na wannan jihar tsakanin Abba Ibrahim na babban birnin Yammai da Kadiri Abdu na Doso kuma sarkin 'yan kokowa na ƙasa da yake lashe takobin kokura har so shida a can baya. Abba Ibrahim ya yi wannan galabar ne gaban Firaministan jamhuriyar Nijar da takwarorinsa na Mali da Burkina Faso da jikadodin ƙasashen waje da dama da ke ƙasar ta Nijar da ma ƙungiyoyin hukumomin ƙasa da ƙasa da gwamnonin ƙasar da sarakunan gargajiya da dukkan membobin gwamnatin ƙasar na tambaye umaru na mai saje memba ƙungiyar kokowar gargajiya ta birnin kwanni ko ya suka ji da wannan kayan da sarkin 'yan kokowa abdulkadir ya sha kuma yaya mutanen doso za su ji da wannan kasancewa sun yi alwashin rike takobin su a gida ya san abba abba ya san shi ba wai yau ko kokowar kota ba sun kawo da abba ya saba da abba amma ya ka da shekarar da ya ka da abba karshe ba shi ta an kai cikin karrufi na lasun ka game da abba ba cikin irin wagga takwan ba ba. to ya kake ganin dosu za ta shirin kwana a yau. Ah, su sai ta kwanwa da kowa kwan su wa'anda lokacin da ya cin takobi su mutane a son ko ayan kasa na kamar su sai su yi hankuri kuma ai Allah na ba da mai lokacin da ya samu sa'a Allah na ya ba sa'a sai dai a cewar Musa Karhe shugaban club zabe sonka na nahiyar Afirka kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kokowar gargajiya na jihar Tawa wannan karo dole ne su yi murna saboda an dade ana cewa babu maza 'yan kokowa kasar kamin ya tsokaci game da halartar magabatan kasashen Nijar Mali da Burkina Faso a wannan garin na Doso. Dole ne yau in yi murna da an ce babu maza sai zan yi Allah ya kawo dan Nijar cikin ƙasa ya amshi takobi ya mai da shi mai. Kina alhamdulillahi kuma Haruna in ka gane yau karo 45 an kai ba ta uku kowa mai tarihi ba irin wagga. Domin abin da ya ni ce ma haka kaga Prime Minister na Mali ya zo. Prime Minister na Burkina ya zo. Dan ku kenan ga Prime minista na na Niger na Yamai kokowa wannan kuma magabata ne sun ɗauka mu kokowa mataki kuma sun ba kokowa ƙarhi kuma sun ba ta kuɗi an dai kammala kokowar ta bana inda zakaran cewa da Abba Ibrahim na wambirin Yamai ya sha kyaututtuka da ruwan kuɗi yayin da mutanen Doso suka koma gida cikin zulumin wannan kayan da zakaran su Isaka Isaka Abdulkadir ya sha garinsa amma daga bisani ministan wasanni da matasa na ƙasar ya yi bayani bayanin cewa karo na baɗi kuma na 46 na wasar mafi farin jini a jamhuriyar ta Nijar zai wakana ne a garin tawa idan Allahu ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumin su yanzu kuma ga shirin dandalin 'yan jarida. tsangwa mutum Masu raro barkanmu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke taɓo mahimman batutuwan da suka wakana a ƙasashenmu na Afirka musamman ta tsakiya da ta yammaci. Sule Mumuni Barma ni zan jagoranci wannan shiri da ke samun bakuncin wasu zaratan 'yan jarida. Ibrahim Musa, editan jaridar Larude Rue M4 da Amma Musa, ɗan jarida a rediyo amfani Zander da jaridar l'eclosion amma barka da raka barka suleiman barka sauran masu sauraro a aji ibrahim barka da shigowa shirin barka sule to kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka riga suka ji shugaban gwamnatin mulkin sojan niger ya zargi shugaban najeriya da karbar kudade daga emmanuel macron da nufin baiwa faransa damar kafa sansanin soja a jihar borno a ci gaba da yunkurin haddasa hargitsi a nishar zargin da gwamnatin najeriya ta yi watsi da shi kuma wannan na zuwa a ƙasa da mako guda bayan da ministan harkokin wajen nijar bakariya usangare ya gayyaci muƙaddashiyar jakadan najeriya domin sanar da ita cewa suna zargin najeriya da haɗa kai da maƙiyan nijar domin haddasa tashin hankali wannan na daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankula a yanzu haka ibrahim eh, bari mu fara da kai wai ya za a iya fassara wannan turka-turka ta tsakanin eh, janar cani da bola tinubu wannan abu ya ɗauko asali ne tun daga <laughs> mulkin da ya wakana a ƙasar nijar abinda kuma yasa a kowane lokaci nijar take a fusace shine takunkumi mai nauyi wanda kungiyar ecowas da shi bola ahmed tinubu ke jagoranci suka kakaba ma nijar daga nan ne ai abin ya taso inda kake ganin tsakanin nijar da nigeria babu sassauci ummal Isa duk abin da ke wakana a yau daga can ne ya taso mm. To amma kana ganin kamar shi wannan waɗannan kalamai na a janar Chani musamman zargin nan da ya yi wa Bola Tinubu kamar za a iya ɗaukan so cewa lalle akwai wasu hujjoji da za su iya gaskanta wani al'amari? Eh, wanda ya fito ya yi wannan kalamai shugaban ƙasa ne kuma ya kusanta bayanai ne waɗanda suka samu na asiri bayanai ne waɗanda suka samu ga mutane waɗanda suke kamowa dangance da wannan yaƙi da ake yi na ta'addanci hmm. da sha mutane kai. Kwamandodin 'yan ta'adda. Kwamandodin 'yan ta'adda ni kuma ina ganin shugaban ƙasa ba zai hito ba ya yi magana wadda baya da fusha a gare ta. Hmm. Eh, amma ya kai kake kallon abin? Abu ne da ke nuna cewa da waɗannan gungunan ƙasashe guda biyu na su IS da ECOWAS sun kai matakin da Eh, watakila zai yi wuya a dawo a sasanta tsakanin su kuma ya kai mataki da babu wanda ya yarda da wani cikin su shi yasa kake ga irin wannan zarge-zarge suka yawa wanda kuma shi abannan da ya bada shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya bada tunayen garuruwa da wajaje har ko inda ma ya bada bayanai da ake amfani da su a fannin nazarin kwancin ƙasa don a tantance wuri mhm. wanda kuma duka muna ganin da abin da ya saura eh, gare mu na mu an jarida da kuma su mutane na wannan kasashe guda biyu na su kai su diba irin wannan bayanai da ya bada duk da cewa oh, yawancin waɗannan yankuna yankuna ne da suke ƙarƙashin ikon 'yan ta'adda ko kuma wanda su ta'adda suke yin abubuwan da suka ga dama a kai ya kamata daga dukkan bangarorin guda biyu a rinka tsantsan domin dukkan yadda take zuwa ta dawo ba waɗannan al'ummomi guda biyu ne ake ma kuma a halin yanzu dai su waɗannan al'ummomi kansa a ɗaiki waje guda kina ina ga dukkan bangarorin biyu ya kamata su yi takantsan saboda kalaman da shugabanni ke yi a wannan kasashe suka iya yin asiri dangance da wato alaka da ke da kwai tsakanin al'ummar kasashen guda biyu. Waɗannan zarge-zarge na zuwa a wani lokacin da a wasu kasashen ana zargin um, uh, manyan shugabanni da hannu a uh, wannan yanayi na tashe-tashen hankula da ake ciki ana cikin wannan kace na ce um, na tsakanin najeriya da niger kungiyar sai da yawo ta fitar da sanarwa wacce a ciki ta bayyana takaici akan zarge-zargen da niger ke yi wa wasu kasashe mambobinta domin ba ba'idin najeriya uh, shugaban na niger ya zargi benin da cote d'ivoire da haɗa kai ita ma ko kuma kasancewa 'yan amshin shatan faransa a yunkurin ita gwamnatin emmanuel macron na ruguza al'amura a kasashen yankin ios ibrahim me ka fahimta kai ka karanta sanarwar nan ta sediyawu eh, sediyawu a cikin wannan sanarwa ta ta na ga inda ta fito ta nuna kamar bai kamata ba ana irin wannan zarge-zarge tsakanin kasashe inda mata ce bai kamata ba a ɗora zargin nigeria ita da tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda ke ba da himma ta ƙoƙarin a kawo zaman lahiya a cikin yankin afirka ma mm. sannan sai kuma liga ta yi zancen inda take kira ga shugabannin ƙasashe ko in ce da shi shugaban ƙasa na niger da su daina irin waɗannan kalamai waɗanda suna iya su kawo wata illa a cikin waɗannan ƙasashe a takaice dai CBO ta ɗauki ɓangaranci su cikin zarge-zargen da aka yi ba a tsaya ga ƙasashen CBO ba kawai an tsaya ga ƙasashe hawa da cikin yankin afirka ta yamma na ɗai sannan na biyu kuma shi shugaba ya zargi har ƙasashe wa masu cikin nahiyar afirka sannan na uku ita nishar ɗin ga da mali da burkina faso su sun ma bar sai da yawo din to daga inda ko aka ce sun bar sai da yawo din kenan kamata ya yi a ce abin da ya shafi sai da yawo sai da yawo ya shafa abin da ya shafi kasashen is kasashen is ya shafa nigeria da niger mu ba mu hatan mu ga an ci shugabannin kasashen mu suna sa'in sa irin wannan tunda sanin kowa ne da ya zama na ios din da ya zama na cdr din wa'annan kasashen biyu su fi ko waɗanda zama kusa ga juna an hita ana cikin sidiyawo ba ka iya raba ɗan nijiyar da ɗan nijeriya zumunta ta haɗa ta yan wantaka armi ya haɗa kasuwanci kuma ya haɗa kenan ya kamata a ce ana sara ana dibin bakin gatari mutane turai da hukai kansu cikin kube a nemi masalaha tsakanin waɗannan kasashen biyu mm. ah, amma eh, idan ka hankalci wannan kace na ce na tsakanin Nijar da Najeriya kuma ka karanta eh, sanar wannan ta ECOWAS. Ah, ba za a iya cewa ba kamar akwai alamun kungiyar AU ah, tarayyar Afirka ta yi kwance da kaya. Tabbas an ka diba tun da aka shiga wannan rikici na ƙasar jamhuriyar Nijar ita tarayyar ta Afirka mai ce, ikawanci wanci ma maganganun da ta yi ka lura ta mika goyon bayan ta ne ga ita kungiya ta ECOWAS akwai wani abu da ya kamata mu mutane su lura da shi kuma a cikin kalamai da ake a bangarori guda biyu kun lura kasashen eh, IS wanda suke zargi wasu 'yan shugabanni ne a cikin kungiyar da ECOWAS. In ka lura kasar Togo misali ai kasashen IS su da matsala da kasar Togo misali. Kenan wannan matsala ce wadda za a yi ta ta shahi shugabannin wadda kuma ita ce watakila take neman kassara ita wannan kungiyar ta ECOWAS. Kuma ya kaji wannan shugabannin su yawanci kasashen eh, IS sun zana su. Shugaban kasar Najeriya Tinubu da shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara da shugaban kasar benin patrice talon su ne shugabannin kasashen is ke zargi da neman sabula ta wannan kungiya da kuma neman a yi amfani da ita da kasar faransa kuma irin alaka da ake gani da bata kauya ba tsakanin kungiyar ta ecowas da kasar faransa suna taimaka wajen tabbata wannan zargi kenan ni a gani na ba ma kungiyar tarayyar afka ba duka har kungiyar majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya sun yi sakaci kusa kan wannan abu wanda watakila ake ɗaukan shi da abu ne wanda bai shafi tafiyar duniya ba ne sa ake sako sako da shi wanda kuma idan ba ya ba hankali zai iya zama babban matsala da kowa zai yi da na sanin cewa da an shigo tun da wuri da an magance sa. Hmm. To yana ga nan za mu dakatar da wannan shiri wanda shine na karshe a shekarar nan ta 2024 muna fatan Allah ya gwada mana shekarar 2025 lafiya kuma ta kasance mai dimbin alkhairai gare mu ah, shari kuma allah ya kare ah, bakin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako daga nan jamhuriyar niger sun hada da amma musa dan jarida ah, a gidan rediyo amfani da ke zandar haka kuma marubuci ne a jaridar l'eclosion da ibrahim musa babban edita na jaridar larude listuwar info a madadin su da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule mummuni barma ke ce da ku allah ba mu alferin sa sai wani shikon insha allah salamu alaikum to a gaida sule mummuni barma da bakin sa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel to bari mu fara da saƙon sardaunan ƙwallon misau zaharaddin m kaka misau wanda ya ce salam biyu hausa ku bani dama yin tsokaci akan yadda labari yake ta zaga kafafun yada zumunta akan abin da yake faruwa a ƙasa ta najeriya wai ana shirin ɗauko jami'an tsaron soji na ƙasar faransa zuwa ƙasa ta najeriya wanda mu ne ake ɗaukan namu jami'an don kare martaban wata ƙasar amma an waye gari wai namu sojin sun kasa komai sai saƙon alhaji umar fo'ewa gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga voa hausa shekara 2024 mai ban kwana ta zo wa 'yan najeriya da ƙarin tsadar rayuwa da tashin farashin kayan masarufi sakamakon tsare-tsaren tattalin arzikin shugaba bola tinubu to fatan mu dai allah ya kawo mana ƙarshen wannan tafiyar motar da ba ta da sitiyari sai saƙon sanusi maɗattai da magaram da isu makeri madattai da iliyasu digawa da yakuba mai aski ba da raka da Musa Malam Indu Kazawai waɗanda suka ce salam biyu Hausa ta zargin da ake mata na shirin rushe wata babban makabarta da ke Jos don gina kayataccen otal da gwamnatin jihar Plateau ta yi. Sai mu ce idan har ba rami to me ya kawo zancen sa. Muna fatan dai za a yi wa al'umma adalci tare da bar musu abin da ke amfanar su. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas kenan da rabi agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu kan a madadin hawa sharif ta taya ni gabatarwa da fiona nan dudu da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa sai an jima.